Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asabahin yau talata 29 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. Gwamnatin kasar Habasha ta ayyana tsagaita wuta a yankinta na Tigray yayin da jam'iyyar da ke mulkin yankin a baya da dakaranta suka shiga makela babban birnin na Tigray. Hukumomin kasar Congo sun hana tarukan jama'a tsawon kwanaki biyu a birnin Beni daga jiya Litinin bayan da aka samu wasu hare-haren bom guda biyu a birnin. Batun Iran shine ya mamaye ganawar da aka yi a fadar White House a jiya Litinin tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da takwaran aikinsa na Isra'ila. To, kanin labaran kenan. Wai shin cewa da kungiyar Naja Delta ta yi za ta kai hare-hare kan matatun man Najeriya da gaske take ko barazana ce kawai. Yana ga gaskiya wannan magana ba wai magana boge ba kawai tunda mutane da suka taɓa yi da yana ga za su iya yanzu. To a wasu yankunan Adamawa da Taraba kuma yayin da damuna ke kankama makiyaya da manoma na dambacewa har arzuma ya tashi wa'annan sun dau makamai wa'annan sun dau makamai to har an zuwa rasa rayuka kamar kowace ranar talata yau ma aliyu mustapha sakkwato na tafa da shirin nan nasa na tsaka mai wuya kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Gwamnatin kasar Habasha ta ayyana tsakaita wuta a yankinta na Tigray yayin da jam'iyyar da ke mulkin yankin a baya da dakaranta suka shiga Makela babban birnin Tigray abin da ya sa mazaunan yankin suka yi ta farin ciki. Gwamnatin Habasha ta yi sanarwar ne a kafar yada labarai mallakar kasar a daren jiya Litinin. Tana mai cewa tsakaita wutar za ta fara aiki ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan na zuwa ne bayan kusan wata takwas ana fada a yankin. Wani ɗan jaridar muryar Amurka a birnin na Makele ya faɗi cewa ba su ga sojan gwamnati ko guda ɗaya ba a birnin tun daga ranar Lahadi. Dakarun 'yan tawaye daga jam'iyyar TPLF da suka yi mulkin yankin a baya sun sanar ta rediyon jam'iyyar cewa dakaransa sun shiga Makele. Rahotanni sun kuma bayyana cewa mazaunan yankin sun yi ta murna akan tituna. Hukumomin kasar Congo sun hana tarukan jama'a tsawon kwanaki biyu a birnin Beni daga jiya Litinin bayan da aka samu wasu hare-haren bom guda biyu a birnin da ke gabashin kasar. Wani ɗan harin ƙunar bakin wake ne ya tada nakiyoyin da ya yi ɗamara da su a wata maraba hanya a Beni ranar Lahadi. A ranar kuma aka samu wata fashewar bom ɗin a wata majami'ar Katolika a cewar hukumomi. Babu farar hular da ya rasa ransa sanadiyar hare-haren bom ɗin. amma gwamnati ta rufe manyan wuraren tarukan jama'a tsawon kwanaki biyu ta kuma sanya matakan takaita tarukan jama'a don hana aukuwa karin hare-haren an gano cewa dan kunar bakin waken dan kasar uganda ne mamban kungiyar 'yan tawayen da ake kira adf a takaice a cewar mai magana da yawon rundunar sojan congo laftanal anthony walushai harin kunar bakin waken shine na farko irinsa a birnin benin hukumomi da ke nuna damuwa sun lura cewa daɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan tawayen ta adf ta yi mubaya'a da ƙungiyar is a shekarun da suka wuce batun iran shine ya mamaye ganawa da aka yi a fadar white house a jiya litinin tsakanin shugaban amurka joe biden da takwaran aikinsa na isra'ila biden ya faɗa wa shugaban isra'ila mai barin gado reuven rivlin cewa iran ba za ta taɓa samun makaman nukiliya ba a lokacin mulkinsa Biden ya yi wannan kalaman ne kwana ɗaya bayan da ya ba da umarnin a kai hari ta sama akan abin da sojojin Amurka suka bayyana a matsayin wuraren aiki da ajiyar makaman mayakan da ke samun goyon bayan Iran a Siriya da Iraki. Hare-haren sun faru ne a daidai lokacin da ake zaman shawarwari a Austria tsakanin Iran da manyan kasashen duniya shida ciki har da Amurka don ƙoƙarin farfado da yarjejeniyar takaita shirin makaman nukiliyar Iran ɗin. kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda kamar yadda ba a rasa ji ba Ƙungiyar naja Delta Avengers ta yi barazanar kai hare-hare kan rijiyoyi da matatun man Najeriya waɗanda akasari suna yankunan su ne wanda kuma mai shine kamar ƙashin bayan tattalin arzikin Najeriya. Ga dai Lami da Abakar da cikakken rahoton. Ƙungiyar nan ta 'yan bindigar yankin Niger Delta da aka daɗe ba ji ta ba mai suna Niger Delta Avengers ta yi shelar cewar za ta ci gaba da shirinta na kai hare-hare kan matatun ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta da ma wasu 'yan siyasar yankin da ke haɗa baki da gwamnatin tarayyar Najeriya domin zaluntar yankin a cikin wata sanarwa a baya-bayan nan da ƙungiyar ta Avengers ta fitar ta ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi Idris da dukkanin bukatun 'yan yankin na Niger Delta kungiyar ta Abanjas ta ce a sane take da halin da Najeriya take ciki sa'annan kuma dukkanin bututun man da muka tsara kai hari sai mun kai tare da lalata shi kungiyar ta Abanjas dai ta kawo tsaiko matuka kan ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta musamman a shekarar 2016 dangane da wannan babbar barazana ta kungiyar ta Abanjas na je ta bakin wasu tubabbin 'yan bindiga kuma sun ce wannan barazana bai kamata a yi wasa da ita ba. Wannan wani kumanda ne da ke da suna General Tex maye. yana cewa ne wannan babbar barazana ta kungiyar 'yan bindigan Avengers bai kamata a yi wasa da ita ba bisa la'akari da yadda 'yan bindiga na Avengers a baya suka kassara harkokin harkokin tsaro musamman na haƙar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta shi ma wani tsohon ɗan bindiga ya ce. In ka tuna baya 2016 wani bindiga na Avengers sun kawo irin wannan maganar a cikin execution din shi in ka duba on the 4th of May 2016 suka yi atakin Chevron a nan Niger Delta sun kara atakin wannan na Shell shi ma haka so yana ga gaskiya wannan maganan ba wai maganar boge shi ba kawai tunda mutane ne da suka taɓa yi da ina ga za su iya yanzu wannan babbar barazana ta kungiyar ta abanjas na zuwa ne a yayin da majalisar tarayya ke muhawara kan kasafin kuɗi da ya kamata a dinga baiwa yankin mai arzikin mai da nufin yi wa yankunan da ake haƙo ɗanyen mai babbar kwaskwarima to sai dai kuma fadar shugaban kasar tarayyar najeriya ta yi gargadi kan kungiyar ta avengers a shirinta na kai hare-hare a harabobin ayyukan hakar danyen mai a yankin na niger delta malam garba shehu shine mai magana da yawun shugaban najeriya muhammadu buhari na kuma tuntube shi dangane da wannan sabuwar dambarwa abin ya ba da mamaki matuka domin eh, kalaman da suka yi sun zo bayan kwana biyu bayan shugaban muhammadu buhari ya yi taro taro da dattijai na kabilar Ijau kuma ya yi musu bayani dalla-dalla akan bukatu kamar guda goma da suka gabatar a gabansa. To kuma a ce wata kungiya ta kullo kwana biyu bayan wannan taro da aka yi aka wannan bayanai kuma suna daɗa jaddada waɗannan bukatu kuma har suna wani barazana na kawo fituna. To lalle da walakin gora aniya. kamar wani mataki gwamnatin najeriya za ta dauka musamman na tsaro bisa la'akari da ita kungiyar abanjar a baya in ta irin wannan ikirarin kan yi tasiri to mu mu dai shine kada ma dai a fara kuma na ganin yayin da aka nemi zama da su don a yi maganin waɗannan matsaloli bai kamata a ce an kai abu har ya kai ga yin fito na fito tsakanin gwamnati da su ba lamida abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya A gaida Lamido, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda da kashi na biyu na labaran duniya. Wani harin roka da aka kai jiya Litinin ya auna dakaran Amurka 'Yan sa'o'i bayan da sojojin Amurka suka ce sun kai hari kan wasu wurare uku a kusa da iyakar Siriya da Iraki, inda mayakan da ke samun goyon bayan Iran suka yi amfani da su don kai wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki akan gine-gine da jama'an Amurka. kanal wayne maroto na amurka mai magana da yawon dakarun ƙasa da ƙasa da ke yaƙi da nis ya rubuta a shafinsa na twitter cewa da misalin karfe 7 da minti 44 agogon gmt aka kai wa dakaran amurka a siriya hare-haren roka da yawa babu dai wanda ya jakkata kuma ana nazari akan barnar da aka samu A cikin dare, Amurka ta kai hari kan wani wurin ajiyar makamai da wani gini da mayaka kamar Katayef Hezbollah da Katayef Sayyid al-Shuhuda suka taɓa yin amfani da shi a cewar mai magana da yawon ma'aikatar tsaron Pentagon John Kirby. Biyu daga cikin wuraren da aka kai harin na a cikin Siriya ne sai kuma wani wuri ɗaya a cikin Iraki. Amurka ta karfafa matakin gargadinta ga matafiya zuwa wasu kasashen Afirka da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa a jiya litinin yayin da ƙasar Portugal, Spain da Hong Kong suka sanar da sanya sabbin matakan hana matafiya daga Birtaniya zuwa su a daidai lokacin da ƙasashe ke gwagwarmaya shawo kan yaduwar nau'in cutar coronavirus na Delta wanda aka fara ganowa a India. A jiya kasar Hong Kong ta sanar da cewa za ta hana dukkan jiragen saman fasinjoji daga Birtaniya zuwa kasar daga jiya Litinin yayin da Birtaniyar ta bayyana cewa kusan kashi 95 na waɗanda suka kamu da COVID-19 a kasar nau'in Delta ne. A cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins, Birtaniya ta samu sabbin kamun cutar mutum sama da dubu goma sha hudu a shekaran jiya kadai. A kwanan nan kasar ta sassauta wasu daga cikin matakan kariyar cutar yayin da kashi 48 na al'ummar kasar aka yi masa rigakafi. a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda a yayin da damuna ke kankama. ake daɗa samun tashe-tashen hankula tsakanin manoma da makiyaya Salisu Lado gare ka. Yayin da damina ke dada sauka a Najeriya a jihar Adamawa kuwa rikici ne ke ƙara barkewa tsakanin manoma da kuma makiyaya a jihar biyo bayan tabarbarcewar rashin tsaron rikicin ya sake barkewa a karamar hukumar son a wani yanki na Gwalatabal wadda rikicin ya janyo har da rasa ran mutum ɗaya da kuma asaran dukiyoyi. Ardo Inusa ba Bafetel wadda ke zama Ardo a wannan yankin shine wadda ya tabbatar da akwai wannan lamarin a lokacin da muke tattaunawa da shi to ko menene yake fa faruwa a wannan yankin? Mun da ya faru dai akwai wa'ansu makiyaya ne suka zo daga bayan marabok kitan murin da ake tsaye kawai. To sun zo kiwo suka zo bayan gidajen to suka zo suka samu abun na rashin jituwa. Da uku an sassare sai fulatanin kuma su sun harbe shi da bindiga a ƙafa. To daga nan da suka harbe shi shine sai su ma yaran su suka ga dai an bi wancan za a kashe shi to shine suka zare aduna za su cece shi kenan sai suka ta taba wa'ansu manoma guda sun sassare su to daga nan dai har ya tashi wa'annan sun dau makamai wa'annan sun dau makamai to har an zo an rasa rayuka akwai mutum ɗaya da aka ce. Shi ma a nashi bangaren Jauro Mahamud wanda ke zama sarkin shanun Bayo District a karamar hukumar ta son ma ya tabbatar da cewa wannan lamarin dai ya auku har ma suna kokari su ga sun tattara ina su ina su a wannan yankin. Rabakon kayyan din suke so su yi suka da kori da baka yaran fulani suka kai ya ce kansu dama makwabta ne suka ba wuri ma nisa bane ba ba ko bane a ko daya eh, suka zo suka shiga garin su mai sunan karta anguwan kartan nan wato nan muka gani mutane mata suna gudu me ya faru an ce a kula da sun shiga karta suna ko suna kashe mutane hakan ta sanya na yi kokari na tuntubi jami'in hudda da jama'a na rundunar yan sandan jihar Adamawan wato DSP Suleiman Yaya Guroje shine wadda ya tabbatar da cewa a halin yanzu wannan hargutsi da ya faru tsakanin manoma da kuma makiyaya na wannan yankin ya jawo rashin ran mutum guda. Sai wasu makiyaya suka shigo gonan da siya. To ita matan ta so domin ta kori dabbobin su fita kar su yi mata barna. Sai makiyayin suka taso mata har da bugu. To sai mijin ya zo ya ce wallahi ba zai yadda ban buga mai matan sai ya rama. To an soma haka rikicin ya tashi sai suka ji mai ciwo Sai makiyayan sai suka kori shanunsu suka tafi da sun fi karfin wayannan. Suna tafiya shi kuma akwai wasu dan uwansa ne suka zo ka hau mashin sai suka kabiloyi makiyaya daya aka kashe shi a wurin aka sassare shi daya kuma ya ji rauni Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a jihar Adamawa ya kuma kawo mafita tsakanin kartan ƙasa da kuma nuna yatsa da ke faruwa tsakanin manoma da kuma makiyaya na wannan jihar Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya To a gaida Salisu kada a manta Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Waɗanda suke kafa ƙungiyoyi da sunan Fulani makiyaya gaskiyar magana ba sa taimaka musu domin ma wahala su kansu fulanin suke sha ma a hannun bangarorin nan guda uku zuwa hudu daga hmm. su sha wahala a hannun kungiyoyin su sha wahala kuma a hannun alkalai su sha a hannun lafiyoyi su sha wahala kuma a hannun kuma yan sanda mun sha mu da muna son mu gansu don mu zauna son mu ba su shawarwari irin wani tun kafin wannan matsalolin masu wahala zaruwa amma mun rubuta mun rubuta har yanzu shirin hakki ba su ba wani da wannan lokaci barkamu da saduwar da kowa sabon shiri na tsaka mu ya muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke mu a nan Washington DC. To yau ne da yarda Allah muke kawo muku kashi na karshe na muhawara da wakilinmu na Lagos gida Jibrin ya shirya mana da wasu shugabanni da masana da suka san harkokin da ke ciki a wannan al'amari na Fulani da ake ta fama da shi a Najeriya. a cikin wannan shiri na ƙarshe yau za mu karkare ne da batun ko jahilci yana da tasiri da kuma janyewar shirin koya ko kuma ilmantar da fulani a cikin wannan al'amari da ke faruwa kuma me ra'ayi game da dabarar wasu jihohi na ba da kyaututtukan kuɗaɗe zunzurutu da wasu abubuwa ga wato masu satar yara daga makarantu da sauransu domin wai a magance wannan matsala din sannan ya kuke ganin rawa ta kirki da kuma wacce ba ta gari ba da ake zargin sarakunan gargajiya da takawa a cikin wato wani al'amari na rashin tsaro a fannoni daban-daban na arewacin najeriya wannan na daga cikin abubuwan da za mu karkare da su a wannan muhawara kuma ga babin gida da jama'a tashi wajibi ne idan ana so a ci nasarar abin gwamnati ta shigo ciki menene gwamnati ta shigo ciki wannan nomadic din nan dai da ake kallo saboda ai kana nan doka ta ƙasa ne ta kafa ta so menene ta ga sai ya koma ya haɗa kai ma da ita domin a samu abin da ake nema amma idan shi kaɗai ne zai rika kaiwa yana komowa ba zai samu goyon bayan da yake nema a wurin gwamnati ba domin me saboda ba ta ɗauki abin da muhimmanci ba amma idan wannan aka ce ma'aikata ne ga baki ɗaya wanda gwamnatin tarayya ta kafa ta saboda wannan al'amura na abin da ya shafi fulani makiyaya mm. mu muna gani a nan ne za a yi nasarar abin da ake nema amma mutum a ɗaya ya ɗauki gabaran yin wannan aikin mu muna gani kamar aikin zai musu yawa. To amma Aji Musa ba ganin gazawan gwamnati ko ita wannan hukuma ya sa shi dokta ya ce bar gara a fara da wani wurin watakila yanzu zai zama kamar tunatarwa ga gwamnatin? Ai gazawan gwamnatin shine nake gaya maka rashin ba su kuɗaɗen da ya kamata mm. na su gudanar da irin waɗannan ayyuka. Mm. Ga dai ma'aikatan gashi nan muna kallon shi gashi nan an rubuta nomadic din. To mm. amma aikin da ya kamata su yi suna yi ko ko ba sa yi shine babban abin da ya kamata saboda haka idan gwamnati bata ba su kudaden da ya kamata su yi wannan aiki ba shi yasa magana na shimfiɗa magana na na ce ya kamata su haɗu da hukumar na ita kuma wacce take kula da abin da ya shafi eh, eh, ilimantar da eh, malamai na abin da ya shafi karatun arabic da kur'ani da larabci da sauransu so idan kuka haɗa kansu tsakanin ita nomadic din da su yan bayan din ina gani za a samu abin da ake nema amma magana ce gaskiya har din da suke can kudancin ƙasar nan suna iya nasu kokari mu ba mu taɓa jin cewa sun zalunci fulani ba shi yasa ma suke zaune lafiya a can mm. amma mu namu na waɗanda suke kafa ƙungiyoyi eh, eh, mm, mm, da sunan fulani makiyaya gaskiyar magana ba sa taimaka masu domin ma wahala su kansu fulanin suke sha ma a hannun bangarorin nan guda uku zuwa hudu da na gaya maka hmm. su sha wahala a hannun kungiyoyin su sha wahala kuma a hannun alkalai su sha wahala kuma a hannun lauyoyi su sha wahala kuma a hannun kuma yan sanda Su saboda haka kaga anan wani taimako kenan aka yi musu kuma menene kuma amfanin kungiyar da ake tunanin za su taimaka masu? so wajibi ne wannan abun in dai ana so a kawo shi a samu ilimantarwa don shi ilimi shi da jigon rayuwar ga baki daya amma idan aka rasa shi aka ce za a ta zama kara zube ga baki daya to na tabbatar maka ba za a cimma abin da ake nema ba amma a ce an zauna haka ne kawai ana kallon su ba wani komai da ka na jin daɗin rayuwa rayuwarsu gaba ɗaya ya kare a cikin daji ne ko a nan binni ma za ka ga akwai wanda ma alwala ma da iya tabo ma ingantacce to balle wanda shi rayuwar shi baki daya ta kare a cikin daji ne so saboda haka wajibi ne duk inda aka fulani suna hurɗoɗin su na abin da ya shafi kula da dabbobinsu a tabbatar da an gina musu makarantu an kai musu ruwan sha an kai musu har da police station kamar yadda shi har ya magana za a tabbatar da an yi irin waɗannan kaga an ba su tsaro kenan amma kana tare da dukiyanka babu tsaro babu komai kuma an zo kuma an killace ka a guri ɗaya nan ma akwai matsala saboda haka akwai kuɗaɗen da gwamnatocinmu na arewa za su yi wannan sai dai me kishin yin abin ne ba su da shi shi yasa ma da gwamnatin tarayya ta ce ta fito ta ce za ta yi waɗannan abubuwa sai abin ya zama kuma da yan kudanci suka taso da magana sai abun ya sha ruwa ma ga baki ɗaya ma aka fasa shi cewa ya kake ganin matakin da gwamnatin jihar zamfara ko gwamnan zamfara ke ɗauka tunda gwamnati yake wakilta game da wannan ce na ce ai matakin gwamnatin jihar zamfara ya ce zai yi sulhu da su har ya ɗauki kuɗaɗe da motoci ana basu mu muna gani ba a kawo ƙarshen abin da yake damun mutane ba ilimin nan fa shi ne ma nake maka magana kwana nawa ne in ka ba kuɗi ka ba mutum kuɗi ko ka ba shi mota ko zuba mata mai ma ya ishe shi ma jigali amma ka gina shi da ilimi ya san allah shi sannan kuma ga kuma ilimi kuma na zamani wannan shine jigon abin da ya kamata a yi kenan ba a ɗauki kuɗi ana ba su ba saniyan ne guda ɗaya za ta in aka sai da za ta mayar da wannan kuɗin aka ɗauka aka ba mutum aka ce gashi nan ya je domin ana so a samu sulhu da shi so mu muna gani a nan gun gaba ɗaya ma sulhun ma da ake ta mu muna kallon cewa wani abu ne wanda ma bai ma cancanta ba saboda in ka tsaya ka kalla me aka yi masu menene dalilin da yasa suke irin waɗannan abubuwa dan ni ban ga abin da ne masu ba misali kawai ina tafiya na sai a ce an kama na an yi daji din an ce sai an ka kuɗin fansa me na yi a matsayina kuma na talaka kuma a matsayina kuma na bahaushe ina kallon ka kai dan uwana ne musulmi kaga duka amma idan aka ilmantar da su aka haɗa waɗannan hukumomi na gwamnatin tarayya to ina tabbatar maka za a samu abin da ake nema amma mutum daya a matsayin shi na malami ba zai iya kara da sannan ga baki ɗaya yana waɗannan kuɗin ma kan shi da za a yi waɗannan zirga ba ƙarfin aiki ba ne. to sarki a ƙarshe wani shawara za ka baiwa fulani yan uwanka game da wannan al'amari. eh to zama kawai zan ba da shawara yana son magana kamar maganan da ya ce mun yi kokari a kudu maso yammacin ƙasar nan kaga kungiyar mu da mun kawata ta Najeriya dun Najeriya ne gaba saboda lokacin mu ka kungiyar mu ka da South South ne lokacin a cikin suna mulki lokacin muka ga mai muka mitin da shi lokacin da wajen hada mun gwamnati gaba ki da yace mu je mu da Najeriya ya zama Najeriya to dun Najeriya muka dun Najeriya to akwai lokacin da mun sha rubuta mun gwamnati tunda mun ga mun samu nasara a can gurin mun sha mu rubuta gwamnatin tarayya can muna son mu gansu don mu zauna sun mu ba su shawarwari irin wani tun kafin wannan matsalolin masu fara taruwa amma mun rubuta mun rubuta har yanzu shi hakkin ba su Ka kaga wutar ta mutu shi ma mutum gaza cewa akwai matsala abinda da suka faɗi din ka gane ko eh. to bayan shi kamar magana shawara kace ba filani to abin da ba abin da ba zan ba filani shawara shine filani dai kawai su ta hakuri da rayuwa don sun shiga wani cikin wani irin yanayi wanda yake ba daɗi gaba kura ba ta ake kiran shi mm. ko ina suka yi ba da haka zauna duk da suke su zama sun zauna lafiya kuma duk wanda wanda ya san cewa ko mutum da wanda bai da gaskiya ya yi tsoron Allah ya gaba hukuma ko kuma ya ga ma ainihin shugabanni wanda mutane mutanen gaskiya wanda zana gaskiya ne ya je ga ma cewa wane wane dan wane dinnan gaskiya ya bi shi bai gane kanki ba kaga daga nan za tun tun tun ba je na ba a taka mashi birki ba sai muri ya shiga wancan kungiya ya zama shi ma wani wani iri ba abin da ka so filan su kenan su su duk wanda suka ga koina matsalar su ga filanin su taru su taru ka jefi jefi koina suna fadakar da mutane duk wanda suka mutane mutane banza ne su ga ma hukuma mutum da wuri da muka kenan kudu kenan ko ina muka taru ka in ka mutum su da wancan ba sa zo a bar su arewa a zo a yi shi arewan su fiya su dawo wurin su da kansu wata na da suna neman ajiya masu a can wurin kuma ki malamai mun gode kwarai da damar da kuka bamu na tattaunawa game da wannan matsala na fulani da kuma sauran al'ummar najeriya a huta lafiya to a gaishe ku malamai jama'a wannan shine duka duka karshen wannan muhara da muka yi kwanaki muna ji wacce wakilin na lagos babangida jibrin ya shirya mana da salisu garba sarkin fulani shagamu da kuma musa jika na kungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international a madadin shi baban gidan da bakin nasa da kuma gares alheri abdu da ta shirya wato ta haɗa mana wannan shirin baki diyansa ni ne aliyu masufan sokoto nake muku ban kwana daga washington dc idan allah ya kama shiri na gaba za mu tsunduma cikin zamfara mu taɓa magana sace-sacen yara 'yan makaranta a huta lafiya da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Gwamnatin kasar Habasha ta ayyana tsagaita wuta a yankin ta na Tigray yayin da jam'iyyar da ke mulkin yankin a baya da dakaranta suka shiga makela babban birnin Tigray abin da ya sa mazaunan yankin suka yi ta farin ciki. Gwamnatin Habasha ta yi sanarwar ne a kafar yada labarai mallakar kasar a daren jiya Litinin tana mai cewa tsagaita wutar za ta fara aiki ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan na zuwa ne bayan kusan wata takwas ana faɗa a yankin. wani ɗan jaridar muryar amurka a birnin na makele hukumomin ƙasar congo sun hana tarukan jama'a tsawon kwanaki biyu a birnin beni daga jiyar litinin bayan da aka samu wasu hare-haren bom guda biyu a birnin da ke gabashin ƙasar batun iran shine ya mamaye ganawar da aka yi a fadar white house a jiya litinin tsakanin shugaban amurka joe biden da takwaran aikinsa na isra'ila Biden ya faɗa wa shugaban Isra'ila mai barin gado Reuven Rivlin cewa Iran ba za ta taɓa samun makaman nukiliya ba a lokacin mulkinsa. Wani harin roka da aka kai jiya Litinin ya auna dakaran Amurka 'Yan sa'o'i bayan da sojojin Amurka suka ce sun kai hari kan wasu wurare uku a kusa da iyakar Siriya da Iraki, inda mayakan da ke samun goyon bayan Iran suka yi amfani da su don kai wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki a kan gine-gine da jama'an Amurka. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya da gabatar da shirin da cewa Chibahiro Dodo ne da ya haɗa sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalama Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.